Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da niya da kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau ranar farko a watan takwas wato ɗaya ga watan Agusta kenan shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce matakin diplomasiyya da Rasha ta ɗauka don mai da martanan sabon takunkuman da aka sanya mata ba zai hana Amurka ta ci gaba da kiyaye matakan tsaron ta ba da na ƙasashen da ke ƙawayenta. 'Yan majalisar ƙasar Pakistan sun zaɓi Shahid Kakan Abasi a matsayin sabon firayim ministan ƙasar yau Talata don maye gurbin Nawaz Sharif. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa murya Amurka da cewa an kashe gwamnan Jeka Nayika na birnin Magadishu da 'yan kungiyar Alshabab suka nada. Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama waɗansu jami'anta uku da ake zargi da wawushe kayan da ke gidan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan inda suke gadi. Tuni dai aka damƙe 'yan sanda uku da ke gadin gidan waɗanda ake tuhuma da satar. da Suka yi amfani da wasu dillalai suka sayar musu kayan a kasuwar tsoffin kaya ta Fanteka garejin 'yan tifa da ke anguwar. Za ku kuma ji ƙalubalen da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta da zai iya shafar waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta raba da muhallansu. Sai kuma shirin noma tushen arziki na Sarfilu Hashim Gumel wanda a yau Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi dubi kan dalilan da ya sa filayen noma da kiwo suka yi karanci, wanda da alamu shine musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Ku kasance tare da mu sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce matakan diflomasiyya da Rasha ta ɗauka don mai da martanin sabbin takunkumin da aka sanya mata ba zai hana Amurka ta ci gaba da kiyaye matakan tsaronta ba da na ƙasashen da ke ƙawayenta. Da yake magana yau Talata a wata ziyara da ya kai ƙasar Georgia, Pence ya ce sabbin takunkuman da shugaba Donald Trump zai sanya wa hannu nan ba da daɗewa ba za su nuna ƙararra cewa ayyukan da rasha ke yi a ukraine da kuma goyon bayan da take wa iran da siriya dole ne ta canza matsayarta yawancin 'yan majalisar tarayya ne suka gabatar da ƙudurin takunkuman don ladabtar da rasha a akan katsalandan da ta yi a zaben shugaban ƙasar amurka wanda aka yi a shekarar 2016 yayin da kuma suka sanya sabbin takunkumi a kan iran da koriya ta arewa Rasha kuma ta mai da martani ta ba Amurka umarnin ta rage yawan ma'aikatanta da suka fi dubu ɗaya da ɗari biyu a Rasha zuwa ɗari bakwai da da hamsin biyar. Mr. Pence na waɗannan ziyarce-ziyarcen ne a ƙasashen Turai don nuna goyon bayan Amurka ga ƙasashe ƙawayenta. 'Yan majalisar ƙasar Pakistan sun zaɓi Sahid Kakan Abasi a matsayin sabon firaministan ƙasar yau talata don maye gurbin Nawaz Sharif wanda ya yi murabus cikin makon da ya gabata biyo bayan wani binciken rashawa da aka yi. Abasi wanda tsohon ministan man fetur ne ya daɗe yana zama ɗaya daga cikin na hannun daman Sharif. Daman an sa ran cewa ba da wata wahala ba zai yi nasara a zaben da majalisar ƙasa mai kujeru 342 wadda jam'iyyar sharif ta muslim league nawaz ce ke rinjaye za ta gudanar ana sa ran abasi zai zama firayim ministan wucin gadi kafin kanan sharif shabas babban ministan lardin punjab ya lashe zaɓe cikin wato cike gurbin majalisar amma shugabannin 'yan jam'iyyar adawa sun cicaki wannan salon siyasar akan cewa ya saba wa demokuraɗiyya Sharif dai ya yi murabus ne bayan da wata babbar kotu a Pakistan ta gano cewa bai sanar da 'yan kasar kan albashin wata-wata da ya jima yana karba daga wani kamfani da ke Dubai ba, wanda mallakin ɗansa ne. Hukuncin na zaman wani bangaren binciken rashawa da ake zargin iyalansa da shi. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa murya Amurka da cewa an kashe gwamnan Yika na birnin Mogadishu da 'yan kungiyar Al-Shabab suka nada a wani hari ta sama da Amurka ta kai. An san Ali Muhammad Hussein wanda kuma ake kira da Ala Jalal da tilastawa 'yan kasuwa su ba mayakan Al-Shabab kuɗi A wata sanarwa kan harin daga dakaran Amurka da ke aiki a Afirka, ta ce an kai harin ne da yammacin ranar Asabar, ta kuma ƙara da cewa babu farar hula ko ɗaya da ya rasa ransa. Haka kuma sanarwar ta ce harin ta sama da aka kai an yi shi ne da haɗin gwiwar dakarun ƙawancen da ke yankin a matsayin mai da martani akan matakan da ƙungiyar Alshabab ta ɗauka ciki har da hare-haren da ƙungiyar ta kai kwanan nan akan dakarun Somaliya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa babu wata kwama cala da ke faruwa a fada White House. Shugaban yana magana ne game da canje-canjen da ya yi a fadar tasa inda ya naɗa wani babban tsohon hafsan rundunar sojan kundan bala mai ritaya janar John Kelly a matsayin wanda zai kula da harkokin ma'aikatan fadar sajiya Litinin. don baido da tsari ga gwamnatin da ta sha fuskantar matsaloli barkatai a cikin watanni shida da kafata wajen fidda manufofin ƙasa da canjin ma'aikata da kuma ɓullar bayanan sirri ga 'yan jarida. Cikin 'yan sawo'i da naɗa keli aka sallami daraktan yada labaran fada shugaban Amurka wato Anthony Scaramucci da sanya hannun cewa keli ne zai ci gaba da aikin da Ryan Prevost wanda shi ma aka kora ba a yi ba wato ba iya ba a matsayinsa na mai kula da harkokin fadar. Korans Karamuti ta zo ne fiye da mako guda bayan yekuwa da bidirin da aka yi bayan da aka kawo shi don ya sa ido a harkokin yada labaran fadar White House. na ɗashi wannan matsayin ya girgiza ma'aikatan fadar yayin da ya yi barazanar korar duk wanda aka zarga da ba 'yan jarida bayanai a ɓoye. amma duka da haka ba ba da dadewa ba sa ya gushe a lokacin da ya yi wata hira da mujallar new yorker da aka fitar ake fitarwa mako-mako inda ya amfani da kalaman batsa wajen yin batanci akan wasu kusoshin gwamnatin labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu buɗe taskar hotannin namu a Maiduguri babban birnin jihar Borno Najeriya inda manyan hafsoshin soji suka isa yau da safe bisa umarnin mataimakin shugaban ƙasa a yunkurin gwamnati na yi wa ƙungiyar Boko Haram iyaka. Abokin aikinmu Ibrahim Ka Almasi Garba ya tuntuɓi wakilin Haruna Dauda biyu wanda yake barikin sojin da ke Maiduguri inda suke jiran bayanai daga jami'an. Sun riga da sun iso a nan cikin garin Maiduguri da misalin karfe goma sha ɗaya na safiya sun riga sun ko yanzu haka suna nan suna gudanar da wani taro na sirri a tsakanin su. To Malam Haruna ko suwaye cikin manyan kusoshin sojan da suka iso Maidugurin? Yau akwai babban hafsan soja na Najeriya akwai da farko shi General Gabriel Olani Shake wanda shi ne babban hafsan hafsan sojoji shugaban tsaro kenan baki daya mm. na Najeriya. da kuma shi janar tukur buratai babban hafsan sojan ƙasa na najeriya da kuma babban hafsan sojan sama na najeriya sadiq abubakar a waɗannan ne su ne suka iso a halin yanzu sannan kuma akwai wakili na babban hafsan soja na mayakan ruwa wadda shi bai samu isowa ba ya turo wakili ne amma kusan za a ce dukkaninsu suna nan yanzu haka suna gudanar da wannan taro wadda su kuma sai mana alkawarin cewa idan sun gama tattaunawa za su fito su sanar da mu irin abubuwan da ya kawo su. To wai za su rinka zama wajen ne dindindin koko za su rinka zuwa suna komawa Abuja. Yawa yanzu ma abin da muke tattauna mu 'yan da muka tsaya muka tsare muna jiran fitowar su mun tattaɓo wannan batu a tattaunawa da muke yi na cewa za su zo su zona ne ko kuma za su zo ne su dinga komawa wadda har yanzu ba mu san takamamme ba wadda idan sun fito za su mana karin haske To Malam Haruna da ike ba zuwansu shi ke da muhimmanci ba sai an gansu da kayan yaƙi manya-manyan kayan yaƙi da sauran bataliyoyi da sauransu. Shin kun ga alamun an yirgino tankokin yaƙi da sauran kayakin yaƙi ko kawai dai manyan sojojin ne suka iso Maidugurin? Eh gaskiya dai a halin yanzu dai su manyan sojojin ne muka gansu ah, suka iso mai Maiduguri. Ganin cewa dama ka san kamar da jihar Borno take da kuma yanayin yadda wannan yanki yake akwai soja kusan ko ina har yanzu suna nan suna ci gaba da yaƙi dama ba wai an janye su bane amma hmm. gaskiya bisa su suna da muke da wasu ƙananan su sukan yi mana ɗan koki haka game da abubuwa musamman ma abin da ya shafi kamar harkokin kudaden su da ake cewa allowance allowance mm. wanda wasu zaka sun koka cewa sun dan ɗebi watanni kamar biyu ba a biya musu wannan kudade ba. Mm. Na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafara. Haruna Dauda biyu a amsa tambayoyin Ibrahim ka almasi garbato za ku ji cikakken ƙarin haske a shirinmu na yamma tare da kuma amsa waɗannan tambayoyi da muka nemi amsoshinsu daga wurin wakilin namu kamar yadda kuka ji a wannan hira da suka yi. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama waɗansu jami'anta uku da aka girke a gidan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da ake zargi da wawushe duk bakin abin da suka iya ɗauka a gidan suka sayar a wata kasuwa da ke kusa da gidan kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana. Gidan dai na tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na Fourth Avenue ne a garin Fada ke Abuja, inda yanki ne da za a ce ba hayaniya sosai a unguwar wacce tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Sani Abacha ya kirkiro ta. Kakakin 'yan sandan na Abuja DSP Anjuguri Manza ya ce suna ci gaba da binciken kwakwab ga satar da aka tafka a gidan. Tuni dai aka damke 'yan sanda uku da ke gadin gidan waɗanda ake tuhuma da satar. Da Suka yi amfani da wasu dillalai suka sayar musu kayan a kasuwar tsoffin kaya ta Fanteka garejin 'yan tifa da ke unguwar. Kayan da aka sace da darajarsu ta kai miliyoyin naira sun hada da allunan talabijin na bango fiye da talatin, na'urorin sanyaya daki, kujerun alfarma, zannuwa da riguna da malafa irin ta Neja Delta da ake wa lakabi da resource control. Wasu kayan ma da alamu na kamfen ɗin biyar ne don suna ɗauke da sunan tsohon shugaban da alamun jam'iyyar PDP. 'Yan sandan sun ɗauki lokaci tun daga Maris din bara suna jidon kaya da suke cewa dillalai kyauta aka basu har dubun su ya cika. Na shiga unguwar gwarin fa bayan bullar labarin na taras da masu gadin gargajiya na layukan unguwar na ci gaba gaba da girmama bako da nufin samun na goro kamar yadda za ku ji a ɗan sautin nan. Eh, ya ake? Eh, na dawo. lawa. Yawwa, to, na gode fa. Yawwa. wannan ya nuna dai in ka dan bada wani abu ka iya wucewa ba tare da samun matsala ba idris bilal na aiki a unguwar ya ce ko dai ba 'yan sanda ba irin wannan sata ka iya faruwa takaici shine su kansu wa'annan masu tsaro na sa kai 'yan unguwan ba sa iya biyan su haƙoƙinsu idan wata ya yi ko da ma suna biyan su bai taka karya karya ba dan kai wanda kake zama a unguwa ko bako ka zo zaka shiga wa'annan masu tsaron unguwa suna tambayan ka ranka ya dade ba ni kaza saboda albashin mu bai taka karya karya ba ba su san ka ba ba su san da daga ina sun zo suna tambayar ka to mukaddara ka ba su wani abu na goro ta iya yiwa shigan ka kai wani abu na abin da zai je eh, halaka mutanen unguwa ko kuma a cikin unguwan ka kai da ka je ka sato wani abu su ba su sani ba ka fita to kaga wannan abu ne na ta da hankali idan Blar shin kai mamaki da ka ji an yi sata a gidan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a'a bai zo da mamaki ba saboda ai gwarin fa unguwa ne na mutane kawai sun tara kuɗin gwamnati sun je sun sayi gidaje ba kowa sai masu gadi sun bar shi ka ba kowa amma yanzu kaman gidan shi na mai tama ma da yake zama har yanzu can ba zai iya yiwa a je a yi sata ba saboda kura ma ya san gida mai babban sanda kana nufin da karamar sanda ake amfani a gwarin fa kenan a gwarin fa ai tsohon gidan shi ne tun yana mataimakin gwamnan Bayelsa kuma ba ma gida ne da ya damu zan iya cewa ya fi ma shekara biyu zai iya shekara biyu uku bai je ba kawai gida ne da sunan nashi amma dai ba gida ba ne da yake da zama a ciki gidansa na can mai tamanin ne yake da zama zan iya ce ma duk wanda yake ga zai iya zuwa can to matsayin dai karan kwana ne dai ina ga zai iya kai shi amma dai ba dai ya je ce zai Rahoto ya tabbatar da tsohon shugaban Jonathan da kansa ya zo gidan da ya daina zama a cikinsa tun zamansa mukaddashin shugaban kasa inda ya shaida babban sufetun 'yan sanda a kasan don ɗaukar matakin da ya dace. Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a kan wannan batu ne za mu nemi jin ra'ayoyinku a shirinmu na dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana. bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun kula da 'yan gudun hijira da kungiyar boko haram ta raba da muhallansu waɗanda cibiyar kula da su ta majalisar ɗinkin duniya ta ce suna iya shiga cikin wani halin tsaka mai wuya ga wakilin musulman muni barma da ƙarin bayani 'Yan Najeriya waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram wajen dubu ɗari biyu ne ke hijira a yankin Difa yayin da bazuwar wannan tashin hankali zuwa Nijar ta tilastawa wasu dubban 'yan ƙasar ƙaura daga garuruwansu na asali, sai kuma wasu 'yan ƙasar Mali da ke hijira a yankin Tilaberi da Tawa. a sanadiyar mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa arewacin kasar ta mali in ji hukumar unhcr wace ta yaba da yadda hukumomi da jama'ar nijar ke zaune lafiya da waɗannan mutane sai dai kuma a bayanan da suka bayar a ƙarshen wata ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa manzon musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira vincent cochetel da daraktan unhcr a nafiyar afirka valentin tapsoba sun nuna damuwa akan rashin wadatattun kudaden daukar ɗawainiyar 'yan gudun hijira domin a cewar su daga cikin miliyan 86 na dalar amurka da ake bukata domin ayyukan tallafawa 'yan gudun hijira a nijar a wannan shekara ta 2017 miliyan 33 kacal ne suka shigo hannun hukumar ta unhcr saboda haka valentin tabsoba ke kiran masu hannu da shuni su a gaza Kwada yake matsin tattalin arzikin da duniya ke huskanta na wani bangare na halin rashin kuɗin da UNHCR unhcr ɗin ta shiga to amma hukumar ta ce yawaitar rigingimu a nafiyar afirka da kuma yadda abin ke ƙara tsananta a ƙasashe su jamhuriyar afirka ta tsakiya mali burundi sudan ta kudu da yankin kasai na jamhuriyar demokradiyyar congo ya matukar ɗauki hankalin masu hannu da shuni mafarin tsaikon da ake fama da shi wajen bayar da isasshen tallafi domin 'yan gudun hijira. Tashin hankali a waɗannan ƙasashe ya janyo ƙaruwar mutanen da ke gabatar da buƙatar neman mafakar siyasa a yau zuwa ƙasashen turai kuma a cewar hukumar ta 'yan gudun hijira kashi 30 daga cikin 100 na waɗanda ke ratsawa ta Nijar kan bi ta ƙasar Libya ne domin zuwa Turai sai dai matsalar ita ce sukan yi amfani da hanyoyin da bakin haure ke bi domin kewaye wa bincike duk da cewa sun mallaki takardun zama ji Vincent Cochetel. Et il n'est pas toujours facile pour ces gens-là de nous connaître, de nous approcher, d'approcher les autorités compétentes jami'an na hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira sun ja hankulan abokan hulɗa irin su bankin duniya da bankin bad su yunkura domin ƙarfafa hanyoyin samar da aikin yi ga jama'a musamman a ƙasashen da ke karɓar bakuncin 'yan gudun hijira sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger lafiya Lafiya uban girma kai nake mugege. Lafiya uban girma. Haka yake to kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe goma da minti goma na asuba yanzu kuma ga sarfilu hashim gumel da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. An daɗe ana fuskantar rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, inda manoma kan zargi makiyaya da kore dabbobi cikin gonakinsu suna yi musu barna. Lamarin da ya daɗe yana haddasa tashin hankali a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka. inda duk shekara sai an samu rahotannin tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Game da wannan batu ne shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi dubi kan dalilan da ya sa filayen noma da kiwo suka yi karanci, wanda da alamu shine musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Wakilin murya Amurka nusa Adam ya yi mana dubi kan wannan matsalar, inda ya tattauna da mai martaba Lami ɗan Adamawa Karuwar adadin yawar jama'a amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi karanci da ke haddasa rikici tsakanin manoma da fulani makiyaya wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro ƙananan hukumomi a shekara ta alif ɗari tara da saba'in da shida kamar yadda mai martaba lamidon adamawa kuma shugaban tabital Fulako na duniya dr barkindo aliyu mustapha ya bayyana a hirar da na yi da shi a lokacin waɗanda aka ba shi shugabancin ƙananan hukumomi suna ganin kamar yawa sun samu yanci wajen NA wajen su sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama to sai suka ɗauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da mai da sauran suka raba ma mutane suka mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura kamar irin su shanu mu'jiza ce Allah ta basu na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun sun samu ya'ya za su tura ma wannan ya'yan wannan ilmin so saboda haka ga burtali hankali ka zo ka yi gona a kai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai suna gani kamar burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ai ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka mai da Najeriya abin da muke ciki haka yanzu ai fada nan ai fada can ai fada nan ai fada can nan kuma waɗansu ma yan siyasa ba su taimakon abubuwa din su suke haddasa irin abubuwan nan eh? su zuga waɗansu su tashi su je su afkama waɗansu su karkashe su su mene duk wannan ba abin nan bane mai girma mai martaba lamidon adama nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawan da aka samu na wayannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alkibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye <laughs> to wannan abin dariya ne akwai wani haɗuwa da muka yi muna tattauna yanda za a yi gyara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yadda ka faɗa nan sai na tambaye shi na ce shin ba Allah ne ya yi mu duka ba ya ce eh to ai da Allah yana so duk sai ya yi mu musulmi kuma yana so ya yi mu kristoci duk ya maida mu kristo in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida ya yi mu turawa to Allah ma ya yi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in mai da kowa ya bi layi daya ba zai yiwu ba so mu tunanin wannan domin kullum a rinka wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu bayan da zaka yi da wannan kungiyoyi ah to cikin islam kan kanta kungiyoyi nawa ne ake da su eh? to shine basaraken ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa ɗaya dunkulalliya lokacin da rasha suka kafa mulkin kwaminanci hmm. sai suka ce to in muna son mu samu zaman lafiya mu zauna lahiya to dole ne mu yadda akwai bambance bambance a tsakani akwai na kabila akwai na addini in muka yadda da wannan na yadda kai bahaushe ne wancan inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ni to me zai kawo fada tsakanin mu eh? amma sai kowa ya tashi ya ce sai shi ne ya kamata ya yi kaza a'a kabila shi kaza a'a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lahiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma za mu zauna za mu haɗu mu zauna wuri ɗaya mu yi aiki tare in muka yi wannan to za mu zauna lahiya haka soviet union suka yi suka zauna lahiya don kabilun da ke a lokacin soviet union allah kada ya san abin nasu amma ka taɓa jin an yi faɗace faɗace ko wani abin wannan shawara da aka bayar shine suka bi no a'a inyamir ya ce a ah, shi wai sai ya zama shugaban kasa to in inyamir bai zama shugaban ƙasa ba me zai faru a duniya eh? in allah in allah ya kawo lokacin da inyamiri zai zama shugaban ƙasa dole ne ya zama shugaban ƙasa ba da ƙarfi ba ko yaya basaraken ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru hamsin da bakwai da ayyana samun yancin gashin kai. Akwai inyamirai shugabanni da kuma dattabai a cikinsu wanda sun gani sun ji su ya kamata su yi ma matasan su magana. Mu kuma har arewa haka mu yi ma matasan mu magana. Shi kenan sai ga an samu zaman lafiya. To dole ne mu gano cewa akwai bambance-bambance. In mun gano wannan kuma mun yarda akwai to za a zauna lafiya. Mai martaba lami ɗan Adamawa kenan Dr. Barkin da Aliyu Mustapha a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu kan hanyoyin da za a samar da zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya da ma sauran al'umman Najeriya baki ɗaya. Masu rarra ma'ana muka ƙarshen shirin namu na wannan makon. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin musamman ma wakilin murya Amurka Sanusa Adamu sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. To a gaida ɗan mutan gumel kafin mu ci gaba ga wannan saƙo. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka ba. Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% inda ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogon yana luwaɗi da idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani. Dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba ni isiya kuna riga na ɗauko wa raina in zai yi da nama na sai ya bani yata. Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa. Gwaggwarmayar kare hakkin adama. Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata. yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ta fito daga Shehu Adamu Jauni. kace jinjina ga dan majalisar tarayya mai wakiltar kanin hukumomin rijau da magama wato honorable shehu sale sulo bisa ayyukan ci gaba da yake yi a wannan yankin inda a yanzu haka ana can ana aiki babu kama hannun yaro da fatan ubangiji allah ya dafa masa bisa aniyarsa ta kai wannan yanki gargaci. assalamu alaikum voa muna yi wa manyatan aikin hajjin bana fatan alheri wanda suka fara tashi daga najeriya da ma na duniya baki daya da fatan za su yi wa kasashenmu addu'a domin samun zaman lafiya sako daga safiyanu gumel zangon daura su ma jamila da fatimatu matan ado salati goma ga annabi rijau cewa suka yi don allah biyu a isa mana da sakonmu ga alhazan najeriya cewa su ma kada su manta su yi wa kasanmu addu'a tunda sun san halin da ƙasar ke ciki da ƙashe suna roƙon Allah ya kai su lafiya ya kuma dawo da su lafiya. Salam muryar Amurka a gaskiya jama'ar yankunan ƙauyukan Maiduguri suna cikin tashin hankali da fargaba da zulumi sakamakon yadda 'yan bindiga suka tsananta kai hare-hare suna hallaka su babu gaira babu dalili. saboda haka muna taya 'yan uwanmu na jihar borno baki daya da addu'ar ubangiji allah ya basu domin zaman lafiya da kwanciyar hankali sako daga yakuji matar amadu abacha macina nasara nasara dai jami'an tsaron najeriya kama masu satar mutane akan hanyar kaduna zuwa abuja da aka yi wata babban nasara ce ga yaƙi da satar mutane don haka ya kamata gwamnati ta yi masu hukunci daidai da laifin da suka yi domin ya zame darasi ga masu irin wannan hali gaba. Sako daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bako. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Kano da su guji zuba shara a magudanan ruwa ganin yadda ake fama da yawaitar ambaliyan ruwa a jihar. Da fatan za a haɗa ƙarfi da ƙarfe don kawar da wannan matsala. Sako daga Aminu Kano mai da Garku da Muntari Dan Ma'azu Baban Khalifa. Abubakar Junaidu da ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga tashin muhimman kanun labarai. To a takaice wani jirgin sama a Amurka mai saukar angulu kirar UH-60 ya fuskanci matsalar na'ura da ta sa shi yin saukar da bai shirya yi ba a lokacin da yake shawagi a kusa da garin a cin da ke lardin nan ga har a safiyar yau talata a cewar wani mai magana da yawon rundunar tsaron neto. ma'aikatan agaji sun ceto matukan da duk waɗanda ke cikin jirgin biyu daga cikin ma'aikatan jirgin sun sami 'yan raunuka a sanadin saukar gaggawar da jirgin ya yi kuma ana masu jinya a wani asibitin haɗin gwiwa a cewar kakakin to a gaishe ki da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga tsohon gwamnan jihar jigawa sula lamido domin rasuwar yarsa hadiza wadda ta zarra su ranar asabar bayan gajeren jinya a indiya allah ya rahamshe ta ya kuma kara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen sai kuma gaisuwa fata alheri da fatan lafiya ga barista yakubu salibawa wanda ya gama da hatsari allah ba da lafiya ya kuma kare gaba yanzu a madadin maryam dauda da malama julie gresham da kuma wanda muke kira zanga-zanga wato injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri za mu kintsaye namu ina mu ba da wuri domin gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai Gapili Gaduki.